An kada taken 'yan mulkin mallakar Turan Burtaniya na ƙarshe a daren 30 ga watan Satumban 1960 inda kuma da misalin karfe 12 dare daidai na wan shekari wato 1 ga watan Oktoba. Aka kada taken Najeriya a karo na farko da hakan ke zama ɗaya daga cikin didimar samun 'yancin kai. A watan Janairun shekarar 1966, wasu hafsoshin sojin Najeriya suka kaddamar da jin mulki na farko. Kana Janar Johnson Agui Ironsi ya ɗare kan karaga. a dai wannan shekara cikin watan mayu wasu hafsoshin sojin kana suka kara kifar da gwamnatin iransi inda babban hafsan mayakan najeriya na wancan lokaci janar yakubu gawan ya amshi kasa a shekarar 1967 janar gawan ya yi yunkurin kirkiro jihohi goma sha biyu daga shiyoyi hudun da ake da su amma gwamnan mulkin soji na shiyar gabas wato kanar chuku emeka odumegu ojuku yake amincewa kuma ya ayyana yankin a matsayin ƙasa mai 'yancin kai wato ƙasar biafra al'amuran da ya janyo yakin basasa A shekarar 1979, Najeriya ta koma bisa tubar demokradiyya karkashin jagorancin turakin Sokoto, Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari. Bugu da ƙari, a shekarar 1993, gwamnatin soji ta janar Ibrahim Babangida ta shirya zaben da masana suka yi imanin shi ne mafi tsarki a wancan lokaci. da kuma chief mk abiola ya kama hanyar lashewa kwatsam sai sojoji suka ba da sanarwar soke wannan zaɓe al'amuran da ya janyo cece kucen da shugaba ibrahim babangida ya mika mulki ga gwamnatin wucin gadi ta Chief Anas Shonekon. wanda daga bisani jihar Sani Abacha ya amshi ƙasa. A shekarar 1995, gwamnatin Abacha ta rataye shahararren marubucin nan da ke rajin kare muhalli. Wato Mr. Ken Sarawiwa da wasu mukarrabansa guda takwas. Ran takwas ga watan Yunin shekarar 1998, shugaban ƙasar sana Abacha ya riga mu gidan gaskiya. kana aka mai gurbinsa da babban hafsan hafsoshin najeriya na wancan lokaci general abdulsalami abubakar A shekarar 1999 ne kuma Najeriya ta sake koma bisa turbar demokradiyya inda tsohon shugaban mulkin soji Janar Olusegun Obasanjo ya ɗare kan karaga bayan yi wa'adi biyu marigayi matawalan Katsina Alhaji Umar Musa Raduwa ya amshi ƙasa. Allah ya masa wa'adi yana kan mulki. Mataimakinsa Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya ci gaba kana ya tsaya zaɓe ya ƙara lashewa. Tsohon shugaban sojin ƙasar Muhammadu Buhari ya lashe zaben daga mu nasara a wani zaben da masana suka ce shi ma na ɗaya daga cikin zaben da suka fi kowanne tsarki a tarihin zaben Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.